قيل جميعا أو بقدر ما يجيب للحظ من ذاك فلوال تهيب وشاهد أدل به الأصل وكيب ولا يزال من يد بها أليب وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد وحيث ما يكون حال البينا بحق من يحكم غير بينا يوقف الفائد للأصول بقدر ما يستكمل التعديل وكل شيء يسرع الفساد لا وكيف لا لأن يرى قد هلا والحكم بيعه وتوقيف السمن إن هي فمن تعديل من طول إن كيف في التعديل من طول الزمن والمدعي كالأبد والنشدان ثبوته قام به البرهان أو السماء أن عبده أباك إن طلب التوفيق وهو مستحق لخمسة أو فوقها يسيرا حيث ادعى بينة هدورا وإن تكن بعيدة فالمدعى عليهما القسم عليهما القسم أنه ارتفعا كذاك مع عدل من شدان كذاك مع عدل بن شدان شهيد وبعد باقيهم يمينه ترد وبعد باقيهم يمينه ترد ƙila jami'an muna bayani akan wanda ya kasance ya kawo shi da biyu akan cewa gida ko gona wanda aka jayayya rabi na shi na rabi na wanda a rike da gona ne to an ka ce ya za a yi to shi alhazu kura rabin gonan nan sai a bashe ta sofari wai wuƙaful kira a yi wakafin kuɗin na sofari duk wanda ya cinci gona a bashi rabin gonan nan sannan kuma a bashi kuɗin nan da an ka ba su an sofari to shi na su maluma sun kace kila jami'an gaba ɗaya gonan nan a yi wakafin ta har inda aka jayya da inda ba a jayya gaba ɗaya a game a bashe ta sofari sai aje kuɗin a wani kadri wasu maluma sun kace dai gurgudun ma ya jibu gwargwadon dai abin da ake jayayya wata shi za a wakafi a bashi sofi da haka ce awa bi kadari ma yajib ko dai gwargwadon abin da ake jayayya lil na rabu min zaka daga wancan jayayya ko daga wannan gona din wal awwalu aure na farko in to shi an ka zaba cewa dai ayi wakafin gwargwadon abin da aka jayayya banda abin da bai shigo cikin jayayya ba in ya kasance kana rike da gona wani ya ƙara kai ce shi adarbi kai adarbi ta ce kai adda gona gaba ɗaya yadda ya kawo shaidan nunai akan cewa gona ta shi ta gabanin taskiyar shaidu a gane adalcin su tunda ya kawo shaidu ya kawo guda biyu nan za a yi wakafi gabanin gabanin aziri gabanin izari za a yi wakafi tunda an yi taskiyar shaidu an gane adalcin su abinda kai warge izari to gabanin izarin nan sai an mishi wannan rabin gona din sai a bashe shi sofari haka wasu maluma suka ce rabin gonan nan za a bashi sufuri wasu sun ce a'a kila jami'an wasu malama sun ce a dai amshi gona gaba ɗaya ta fita daga cikin hannunka ta fita daga cikin hannu ne a bashi sufuri gaba ɗaya in an ka amsa kuɗin nan sufuri sai a je su radda an ka yanke hukunci in kai ka cancanci gona sai a baka rabin kuɗin sufuri a baka gona gaba ɗaya shi kuma a bashi rabin kuɗi na sufuri tunda nan a in kai ka cancanci rabin gona he sai a baka rabin kuɗin sufuri shi kuma a bashi rabi in kuma shi cancanta a bashi kuɗin gaba ɗaya a bashi kuɗin kuma a bashi gona ta tunda dama kai yarbe haka jayayya shi ka jayayya gaba ɗaya don haka cewa kila kila an ka ce jami'an aw bi qadari ma yajib lil hazzi ko gurgudun dai abinda ya wajaba lil hazzi ga wannan rabon min zaka daga cikin abinda ake jayayya wal awwal qawli na farko dai in tayi shi an ka zaba wa shahidun adalun bi ra'as wa shahidun shaidu adalun wanda kasance adalina al'asar gida ko gona wuƙif ana waƙafi ne bihi saboda shaidun nan guda nan inda mun haƙari inda ka kawo shaidannu biyu adalai akan cewa kai adda wuri ko kuma kai adda rabin wuri nan in an ka riga an kai ciske su an haga ni adalcinsu to gabanin a yanke hukunci ana waƙafin wannan wurin to yau kuma shaidu guda ka kawo ka kawo shaidunka guda akan cewa kai adda wuri to shi na cewa shahidun shaidu adalin wanda kasance adali na al'asar gida ko gona fa ana waƙafi ne bihi saboda shaidun guda da ka kawo adali amma hato ya mi abin mace ne da wancan ya ce wala zalu shi wannan abin da ake yaya ba shi gushewa min yadin daga hannu ulifa da an kasan shi biha da ita duk hannun da adda wannan abin ba za a kauce hannu ne ba za a jaye hannun ba za a bai cikin mallakin wanda a ba za a jaye shi daga hannu ne ba sai dai akwai abin da aka mishi bai fita hannu ne ba amma nan akwai abin da aka hana mishi shi bai sai da wurin bayan bai sai da wurin sannan bai ta yiri ne in gida na bai canza mai fuska in gina ta bai ruguje wani wuri shiga da wani wuri bai so ta fara gina in gina ta bayan wannan kuma ba zai sai da shi ba abin da kawai za a yi mai nan ba zai fita daga cikin hannu ne ba saboda shi abokin yawa ya kawo shaida guda me rage shaidu guda ko me aka ba. to yanzu nan duk kashi nuna guda ba sai shaida guda ba sai an kace ce ce mai ina shaidun ka guda ka kawo shaida guda saura shaida guda ina shaida guda sai ce ran kai daɗe ban da shaida ina da shaida guda to za ka yi rantsuwa sai ce ba za nan ce ba ban da shaidu ban kawo shaidu na biyu ban da shi kuma ba ni rantsuwa albatata kuma ba zan yi rantsuwa ba to in yace wannan ya za a yi mai wani na rike da wuri wani ya zo ce shi da wuri na wanda wannan yake rike da shi ya kawo shaidu guda saura shaidu guda aka ce ina shaida ka guda ce ban da shaida guda to za ka rance a tabbata ma wuri ce ba za ka rance a tabbata min wuri ba to shi wancan bai da shaida wanda yake rike da shi yana da shaida ko bai da shaida me a shaida ta yi riƙon wurin ko alhamdulillah to shi ta rance in ya rike sai a tabbata mai wurin to amma nan kuma ya kawo shaida guda an ka ce kana rantsuwa ce ban rantsuwa ina tunanin in samu shaida guda ina fatan in samu shaida guda su zan shaidu biyu to nan wurin nan ba za a ci sai daga wanda yake ga hannu ne ba amma hashi ko za a jira shi kawo shaida ta guda ba a neman rantsuwan ga dan shi wanga shaidu ne shaidu ne adiyina ko shi da ga ba a yadda shaidu da hakikiya ce kadaiya a da shaidu da kasance hakiki ko kuma adiya ce an gane wannan tun da ya cikin yasa wani shaida guda sai ta tafi kin za a baka lokaci haka shirka guda in ya kafi ne guda sai aka ta wuri ai shi kai bayani eh, wanda yake a ba a nema ba a nema na shaida wanda a rike da abin shi shaidu ne ba shaidu na wanda kasance hakiki ba ba shaidu na kad'i ba ko abin da kawai shaidai shi na al'ada zama wurin na daga hannu ne shaidu na urfi an gane shi ko ga ya kawo shaidu kad'i mai tabbatar da shi a dauri da haka ashe ke neman rage saura shaida guda ko in ya kawo shaidu ne guda sai a tabbata wuri in kuma ce bai da shaida sai a ce kana rantsuwa in yace shi na rantsuwa kaga gashi da shaidu ne guda ga rantsuwa ta sai a tabbata mai wuri to in yace bai rantsuwa kuma sannan shaidu guda gare shi kuma bai kawo shaida guda san sai a koma ga wancan mai shaidu urfi wanda a rike da wannan abin sai a ce to yanzu kai abin da rike zaka rance in ya rance shikenan sai a tabbata mai kake in yace bai rantsuwa shikenan shari'a ta faɗi sai a bar shi nan gare shi dan shi asali to sai me wa bittifaqin bisa ga dacewar malumma waƙafa ana wakafin ma yufa da dukkanin abin da an ka samu na fa'ida min hu daga wannan wurin duk abin da an na fa'ida ana wakafi ne ga wannan wurin ko da ce ittifaqi wasu malumma sun ce akwai sabani ga wannan matsala to nan ga waƙafa ma yufadu ana wakafin duk abin da kasance na fa'ida na idza ma uminal fasadu in an ka aminta malalacewa tai kamar ana jayayya akan gona ta dabinnai to dabino na in an ka ɗebe shi an ka tara shi sai aje ko kuma gona ta zabibi aka jayayya zabibi a cikin gonan nan in an ka nome shi an ka tara shi sai aje shi kaga irin bino dai bai lalacewa irin zabibi bai lalacewa haka nan kuma watan irin abin da shahi gero ko dawa waɗanda ba su lalacewa ana jayayya suna jayayya akan gero ko dawa ko wani su ce shi adda gona ko kuma ko wani su ya shibka cikin gonar ga har lokaci yayi ko kuma kila musharaka sun kai da sun kai musharaka an ka samu sabani guda ce a'a ne kira ku ainihin hakama mai aiki ya ce a'a wuri mun ka ɗauka sufari da ni da kai adda shi in an ka samu ja irin wannan to za a girbe gero nan in an ka girbe gero nan aje shi halokin da aka kare shari'a wannan saboda bai lalacewa idza ma uminal fasadu ga abin da an ka aminta ma lalacewa ta yi shi kan za a girbe shi aje shi har lokacin jayya ta ƙare sai wa haisu ma yakunu halul bayyana fi haƙƙi man yahkumu gairu bayyana wa haisu ma lokacin da halul bayyana halin shaidu ya kunu ya kasance fi haƙƙi man yahkumu ga alhakin mai hukunci bayyana bayyanatin ba bayanan nata ba halul bayyana halin shaidu bai bayyana ba ga ainihin shi mai hukunci shine alkali nan inda ya kasance ka kawo shaidannun ka biyu akan kai addauri gabanin a yi taske su to wannan kuma haka akai wakafi akai wakafin gado za a yi nan ga ba na cinantar da mallaka na gaba ɗaya ba abin ba zai gushe daga hannu wanda yake rike da shi ba sai lokacin da aka kare taskiya ba irin wacce matsala ta ba inda haka kawo shaidannun ka biyu adalai an yi taskiyar su an gane adalcin su wannan matsala ka kawo shaidu biyu adalai akan kai adda wuri amma alhali alkali bai wadan taskiyar su ba to tun da bai taskiyar su bai gane adalcin su ashe kenan ka nan abin nan ɗan abin da ka lalacewa ne za a yi wakafi ne in kuma abin da ke lalacewa ba ne wannan in abin da ke lalacewa ne za a sashe shi aje kuɗi in ba mai lalacewa ba ne za a yi wakafi ne sannan kuma gidan nan ko gonan nan ba za a tashi daga hannu wanda yake rike da ita ba za a bar shi za a bar ta ga hannu ne abin da kawai za a yi ba za a ba shi dama shi sashe ta ba ba za a ba shi dama shi gina wani wuri ba ko shi ruguje wani wuri abin da kawai za a yi mai kenan saboda mi ya kawo shaidannu guda biyu amma kuma ba a tarke su ba to shi na ce wa haisu ma lokacin da halin bayyana halin shaidu ya kunu ya kasance fi haƙi ga alhakin manyan hukum wanda ke hukunci shine alƙali gaira bayyanatin halin nan ba bayyana na tabagun alƙali to yi wa ƙafu ana waƙafin alfa'id dukkanin abin da alfa'ida lal usulu ban ce ma asuli ba in gida ne ko gona ba za a yi waƙafi ne ba bi kadar gwargwadon ma ya saka da ta'adilu gwargwadon wada at ta'adilu adaltawa kamilu ke kammala gurgudun wa da adaltawa ke kammala gurgudun wa za a yi kafin wannan wurin kenan sai a yi kafi ne gurgudun kammala watan ta'dilin nan abinda aka ce mata adili me kun ka sani game da wane ya zo ya ba da shaida akan kaza sai ce lallai hakika adalina sannan me kun ka sani shi kuma game da wane shi ma ya zo ya ba da shaida akan wannan abin wanda shi wancan ba da shaida akai sai ce adalina kenan kaga wannan ya kammala ko to gurgudun yin wannan kafin a samu dama a yi wannan alƙali shi wannan to za a yi wakafin in fa'ida ce za a aje ta in kuma gida na ko gona ba za a yi wakafin su ba za a bar su ga hannun wanda ke rike da su Zai mi ce, to ya komo ga bayani akan fa'ida ce ana wakafin fa'ida to ko ce irin fa'ida ana wakafin ta ko dai akwai wadda aka wakafi akwai da ba a wakafi sai ce wa kullu shay'in dukkan abu wanda kasance alfasadu lalacewa ya roƙe gaugawa lahu gare shi wuƙifa. ana waƙafi ne fi muddatin yasiratin cikin lokaci ɗan kaɗan na kamar yanzu irin tumatur sai a tambayi masu tumatur a ce shin tumatur kwana nawa yake cikin kwando na bai lalace ba in an kace tumatur shi na kwana bakwai cikin kwando bai lalace ba sai to ai wakafi ne zuwa kwana biyar in kwana biyar sun ka cika sai a sai da tumatur din nan in ba a ƙare taskiya akan shaidannu ba gabanin taskiyar shaidannu ya ce shi adda kwando na tumatur shi kun ga ce shi adda su wannan ya ce shi adda kwanduna na ɗata wannan ya ce shi adda su wannan ya ce shi adda kwanduna na karas wannan ya ce shi adda su ga dai in ka diba dubu an ga suna iya lalacewa bata tana lalacewa karas shi na lalacewa don lauɗi shi kai shi ko tumatur lalacewa shi kai shi ma ko inda duk ya riga kai gwargwadon da na ta yi to shi ke sai ruwan su fara tsayewa sai shi fashe sai ruwa su kama tsaya su kama tarara sai shi lalace gaba ɗaya to bisa ga wannan ko wannan su ana wakafi ne gwargwadon wanda an kasan za a yi wakafi ne fi muddatin yasiratin ga mudda ya kaɗanna ba mudda mai tsawo ba don haka cewa kullu shay'in kowane irin abu wanda kasance alfasadu lalacewa yanzu shi na gaugawa da ku gare shi to wukifa ana waƙafi ne fi muddatin yasiratin ga mudda ya kaɗanna la li an yura qadda halaful fasadu to ana waƙafi ne fi muddatin yasiratin ga mudda da kasance ya kaɗanna ta la yura ban ce ma lokacin da aka ganin kadda halahul fasadu kadda halahu baci na shiga tai ba in aka ga baci na shiga tai wannan kuma za a yi wakafi ne ba ran na aka sai da shi an za'ida eh to ko kuskure mun kai to to to shi na ce nan nan ga lali an yura kadda halahu za a yi wakafi ne ga lokaci ɗan kaɗan nan lokaci la la an yura ƙadda halhul fasadu la la yura ban ce ma gurgudun yura lokacin da ake ganin ƙadda halahu ɓaci na shiga tai ba wannan ba za a yi wakafi ne ba fi muddatin fi kasiratin ana wakafi ne fi muddatin yasiratin ga mudda ya kaɗan na gurgudun wadda ɓaci zai shige shi ba amma in ya kasance an kai wakafi ne ga mudda kasira wanda ya kasance lalacewa na shiga tai wannan kan ba za a yi ba to shi na ce layura ban ce ma inda aka ganin kadda halahu baki na shiga tai ba ya kasance an za'ida ce ko kuma la ba a wakafi ne ga mudda wadda kasance mai yawa ce an yura kadda halahu an yura an yura domin gwargwadon a ga kadda halahu baci ya shige shi wannan ba za a yi wannan ba to wanda aka ganin na iya lalacewa za a yi wakafi ne fi muddatin yasiratin to wal hukumu da a hukunci bai uhu a sai da shi idan aka sai da shi wata waqifu samani ayi wakafin kuɗin nan ga hannun wani amintacce in za a sayar sai a ba wani adali a ce ne muna son ka sai san muna da kwandunan gana tumatur cikin mahafiyar tumatur ana za a samu adalai cikin su a samu wanda adali a ce ne kwandunan tumatur ga muna son ka sai san muna da su in ya sayar kila shi ko wajen aje kuɗi akwai wanda shi adalci sai a ce to su kuma kuɗin a kai ma wani shi aje to shi na ce wal hukumu abinda a hukunci bai uhu sai da shi wata waqifu samani ai wakafin kuɗin nan in hifa in an ka ji tsoron watan fitta adili wajen adatawa in an ka ji tsoron min duli zamani a samu tsawon lokaci fitta adili wajen adatawa ana jin tsoron gabanin a gane adalcin waɗanga abin gana iya lalacewa don haka ce in hifa in ana jin tsoro wata min duli zamani tsawon zamani fitta adili wajen adalta waɗanda shaidan nun to nan za a wakafin watan wannan abin ko kuma a sai da shi aji kuɗin alhamdulillah wa salatu wa salam ala